a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi 23 ga watan ramadan shekara na 1446 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 23 ga watan uku shekara na 2025 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shine tafsirin mu eh, na 23 din kuma shine karatun mu na 109 a tafsirin suratu ali imran mun tsaya a aya na dari da goma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan ayar da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora Al-Abdurrahman Bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم الله مدوكين سركينا الشواء كنتم خير أمة أخرجت للناس كن كسن شيء كوني ما في الهير الأمة وشي أكفتر دوم متاني تأمرون بالمعروف كنا أمرني ذكتشاوى وتنهون عن المنكر كنا هني ذغممون وتؤمنون بالله كما كنا إيماني ذا الله ولو آمن أهل الكتاب ذا أهل الكتاب سني إيماني لكان خيرا لهم ذا يكسن شيء الهيري أجريشه humul mu'minun a cikinsu akwai mummanai wa aktsaruhumul fasiqun mafiya yawansu kuma lallai fasikai ne mun fara tafsirin wannan ayar a yadda muka koro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke fassara fifiko na wannan al'umma akan sauran al'ummu tun daga farko har izuwa ƙarshen al'ummar da za a fito da ita a bayan ƙasa fifikon bai tsaya a nan gidan duniya kaɗai ba har a lahira a ne muka kawo hadishin سبعون alfan يدخلون الجنة hisabi حساب ولا عقاب ولا عذاب wannan al'umman ne akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba shi gaba da waɗannan hadisai al'afis ibn kasir yana cewa ya tabbata a bukhari da muslim daga hadisin abdullahi ibn mas'ud yana cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ama tardawna an ta takunu rubu'a ahli aljanna shin ba za ku so ba ba za ku yarda ba ku zanto ku ne kwata na mutanen gidan aljanna ya zanto ɗaya bisa hudun mutanen gidan aljanna daga wannan al'umman ne za ku yarda da wannan matsayin an baku ya ce fa kabbarna sai muka yi kabbara sun maƙal annabi alaihissalatu wasalam sannan ya sake cewa amma tarbauna an takunu sulusa ahli janna. shin ba za ku yarda ba ku kasance ku ne ɗaya bisa ukun mutanen aljanna fakabbarna ibn masud ya ce muka sake kabbara sun maƙal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arju an takunu shatra ahli janna. ne kam bege shi shine ku zanto rabin mutan gidan aljanna ya zanto rabin mutan gidan aljanna daga wannan al'umma ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wannan fifiko ne har a lahira ko hakanan abdurrazzaq da imam bukhari da muslim sun rawaito daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa نحن الآخرون الأولون يوم القيامة موني الأمة كارشي وجنزوا الدنيا أما موني نفركو أرنتاشن القيامة واتو موني أجم فركو أرنتاشن القيامة مومك فقوة أرنتاشن القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة موني فركو متى عند ذاتو شقاء الجنة bai da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa an ba su littattafai gabanin wa utina min ba'da mu daga bayan su aka ba mu amma fahadana Allah lima ikhtalafu fihi min alhaq sai Allah ya shiryar da mu izuwa gaskiyar abinda suka yi saɓani a ciki na littattafan nasu fa yau da misali ɗaya da annabi yake bayarwa na saɓani da suka yi suka rasa gaskiya akan matsala matsalolin da dama amma annabi ya bayar da misali ne guda ɗaya ya ce ga wannan ranar alladi talafofin da suka yi saɓani a cikinsa mu Allah ya shiryar da mu muka gane ranar ya ce annasu lana fihi taba mutane gaba ɗayansu bin mu suke yi dangane da wannan ranar gadan lil yahud waye gari na yahudawa wan nasara ba'da gad nasara kuma jibi yana nufin ranar juma'a Allah ya shirye mu mun gane ranar juma'a a ciki muke yin idin mu na mako su sun kauce ma wannan ranar ba su shiryu izuwa ga maksudin Allah ba na wannan ranar saboda saɓani da suke da shi a su, ya fice usuluddin har ya shiga furu'a ma don haka ba su shiri izuwa yin bauta a ranar juma'a ba sai yahuda suka ɗauki ranar asabar su kuma nasara suka ɗauki ranar lahadi ibn kasir bayan ya koro waɗannan hadisai sai shi waɗannan hadisan fi ma'ana qaulihi ta'ala kuntum kaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah duk waɗannan hadisan ma'anarsu iri ɗaya ne da wannan aya wannan yana nuna maka dangantaka da alaƙa tsakanin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to yana da alaƙa imma ta kai tsaye a bayyane da alkur'ani mai girma ko yana da wata alaƙa. wadda in ka zurfafa tunani cikin ayoyin alkur'ani za ka iya gane alaƙa ɗin so da dama malaman usul sukan faɗi waɗansu abubuwa duk da cewa yawancin nasu binciken yana takaituwa ne a hadisai na hukunce-hukunce amma malaman usulun tafsir da ulumul ƙur'ani. su suka faɗaɗa in sun zo bayanin aujuhu bayani sunnati lil fuskokin bayanin sunna ma mai girma yana sunna gaba ɗayansa bayanin alqur'ani imma a magana ko a aikace to yawanci abin da malama wasu ɗin suke faɗa suna faɗa abubuwa ne guda hudu su ce in ma suna ta zo satan mil ƙur'an in ma ta zo tana tsuke wani faɗin zance da ya zo a Alƙur'ani mai girma wannan shi ma nau'i ne na bayani tafsisul am qur'ani ya faɗi wani abu ya bar shi a buɗe sai sunna ta zo ta tsoke shi ko kuma taqidul mutlaq ƙayyade abinda aka bar shi a buɗe na farkon abu ne a game sai a keɓe waɗansu daga cikin afradul umum wannan kuma ya zo a sake ba ƙaidi sai sunna ta zo ta saka ƙaidi shi ne taƙidul mutlak ko kuma bayanul mujmal ƙwar'ani zai fuli wani abu a dunkule sai sunna ta zo ta bayyana wannan ta warware wannan dunkulewar da aya ta yi na hudu suna cewa bayanon nasar hmm? cewa ƙor'ani kan zo suna takan zo wannan suna saɓani sosai a kai ta shafe wani hukunci da ya tabbata daga alƙor'ani hakanan suna kan ƙara a taudihul mushkil wani abu ya zo da iskali a ƙur'ani mu kasa ganin shi hmm? ya zanto kamar wani abu yana cin karo da wani abu sai suna ta zo ta yi bayanin cewa babu cin karo a fahimtar mu ne kawai to haka nan sukan ƙara cewa akwai suna da take zo ake da. lima a fil qur'an sunna za qur'ani zai zo da wani abu sai hadisi ko sunna ta zo ta ƙara tabbatar da wannan abu, shine abin da qur'ani ya faɗa sunna ma ta zo ta ƙara fito da abun fili ba ragi ba ƙari sai dai ƙarin bayani to wannan yana shiga cikin wannan Allah madaukakin sarki ya ce mu ne al'ummar da tafi kowace alheri to sai waɗannan hadisan da kuka ji suka fito da bayanai na irin alheri nan cewa yana nufin al'ummar gaba ɗaya ne tun daga al'ummar da aka turo musu annabi adam alaihi har izuwa al'ummar annabi isa alaihi salam shine abinda makaranta jiya annabi na cewa antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jal kun cika al'ummu saba'in ku ne mafi alheri mafi girma a wurin Allah madaukakin sarki sannan a gashi nan a lahira ma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za su fi yawa ko sun fi dukkanin al'ummu babu wani annabin da ya samu amsa kiran mutanensa ko al'ummarsa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma za su zo ran tashi alkiyama a cikinsu akwai mutanen da saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayinsu a wurin Allah za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba har dubu saba'in sannan mu za a fara buɗewa ƙofar aljanna shine ne ma'anar cewa mu ne na farko a lahira duk da cewa mu muka zo ƙarshe a nan gidan duniya ibn kasir ya ci gaba da cewa فمن اتصف من هذه الأمة بهذا الصفات دخل معهم في هذا المدح duk generation na al'umma da suka siffantu da waɗannan siffofin to sun shiga wannan yabo da Allah madaukakin sarki ana wannan shine maganar da na faɗa jiya cewa wannan sifar haka za ta dawwama duniya da lahira koko za a samu wani lokacin da za ta iya kubace ma al'umma saboda wani dalili to yana cewa duk wanda ya siffantu da waɗannan siffofi cikin wannan al'umma to ya shiga cikin wannan yabo wa mallam yattasu bi zalika ashbaha ahlal kitab duk wanda bai shimfattu da waɗannan siffofin ba to ya kamanta kansa da ahlul kitab yahudu da nasara alladhina zammahumullah waɗanda Allah madaukakin sarki ya zarge su ya kushe su bi kaulihi da sa cewa kano la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna daga duk wani mummuna da suka aikata labisa ma kanu yaf'alun tir wallahi da wannan abin da suka kasance suke aikatawa wali hada ice saboda haka ne ma lamma madaha allahu ta'ala hadhihi al-umma ala hadhihi yayin da Allah madaukakin sarki ya yabi al annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wannan siffofin nasu shar'a fi dhammi ahli al-kitabi wa ta'nibihim sai ya fara sukar ahlul kitab da yin masu zambo bisa munanan ɗabi'unsu waɗanda suka saba ma waɗannan siffofi guda uku in kun lura alamadaukin sarki ya ce mu mafiya alheri ne na waɗannan al'umma a jiya na faɗa mana maganar ibnu ashur yake cewa wannan kamar Allah yana lamuncewa ne cewa al'ummar annabi ba za a rasa waɗannan sifofin ba al'amur bil ma'ruf wan nahy an munkar wal iman billah matakar ko ba za a rasa su cikin al'umman ba to lallai wannan khairiyar mustamirra ila yawmiddin hmm? na wannan sifa ta alheri ɗin za ta wanzu cikin wannan al'umma har izuwa ran tashin alƙiyama kuma shine abin da waɗannan hadisan suke tabbatar da shi ko wannan baya nufin cewa ba za a samu lokacin da al'umma za ta yi rauni wato alhairin nata ya wato ainihin saukar ƙasa ba amma duk yadda za ta shafi ƙasa ta lalace to still ta fi sauran al'ummu da suke rayu da ita wanda ba na musulmi ba sai dai ya zanto na gaba da ita ta fi ta alheri cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ba zai yiwu ba a ce an samu al'ummar annabi da waɗansu al'ummu masu bautan masu bin wani addini a wani zango na zamani kuma ya zanto wannan al'umman su fi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a waɗannan ko din ba zai yiwu ba sai dai su al'umma annabin ne sallallahu alaihi Salama, waɗansu karnin ko generation su fi wani generation ɗan alheri sakamakon riko da waɗannan siffofi ko kuma rashin riko da waɗannan siffofi to in kuka lura za ku ga a nan Allah ya ƙaddamar da ambatan al'amur bil ma'aruf wannan yau anil munkar akan al'imanu billah wanne ya fi ƙima ya fi daraja a musulunci imani da Allah ko umarni da kyakkyawa da hani da mummuna imani ai shi ne tubali ko a asasi to me yasa aka jinkirta ambatansa a wannan wurin malamai suna ambatan ah, fuskoki da dama ɗaya daga cikinsu shine cewa saboda a nan wurin abinda ake magana a kai kenan Allah yana magana akan al'amru bil ma'ruf ne wan nahyu an al ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa hauna an al to in kana magana akan abu ko da da akwai wani abu da ya fi shi muhimmanci tunda kai kana son ka bayar da mahimmanci mu wannan da kake magana a kai ne yanzu to kana fara ambatarsa ba domin wanda ka ambata daga baya bai kai shi mahimmanci ba a sai domin shi ne abin da kake magana a kai kuma kana son shi ma a bashi mahimmanci so a wannan siyakin magana a kai al'amur bil ma'ruf wannan yau anil munkar domin nuna falalansa shi ne ya fi mahimmanci don haka shi aka gabatar da ambatansa haka nan uh, to tun da haka ne za ka iya ce to mai sa kawai ba a tsaya a kansa ba sai da aka sake ambatan imani ɗan abinda ya sa aka ambaci imani ɗan malamai suna cewa saboda uh, a faɗi dukkanin fuskoki ne na fifikon al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a kan ɓangarori guda uku da surat take ta magana a kansu mushirikai da kuma ahalar kitabi wato yahudu da da nasara su mushirikai sun kasance suna alfahari cewa su ne ma'abota haramin Allah madaukakin sarki su ne masu kulawa da ɗakin ka'aba don haka sun fi kowa hmm? kuma su jikoki ne na annabi ibrahim alaihissalam to shi yasa aka ambaci imanin nan kuna mashirikai ba imani na gaskiya tare da ku yaushe za ku fi mutanen da sun yi imani da Allah ba ta shirka to don a kore musu wannan da'awa shi yasa aka faɗi imani da Allah madaukakin sarki to kuma daman Allah ma ya musu raddin wannan afili ba za ku kwatanta hidimar da kuke wa ɗakin Allah da tantagaryar imani da Allah ba aj'altum tiqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir aham wajahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah shan kuna saka shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma daidai yake a wajen matsayi kuna kamanta shi da wanda yi imani da Allah da ranar lahira ya yi jihadi don ɗaukaka Allah mai yin wancan aikin da mai yin wannan kuna daidaita su ko ku ce mai na farkon ya fi na biyun Allah ya ce la wuna inda Allah ba za su yi daidai ba wurin Allah wallahu la yuhibbu wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai wato mushrikai sai ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim ko وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل ورضوان إيه؟ لهم فيها جنات لهم فيها نعيم مقيم Allah ce سكي إيمان سكي هجرة سكي جهادي hijira da rayukansu domin Allah madaukakin sarki waɗannan su ne suka fi girman daraja a wurin Allah kuma su ne masu rabo wanda za su samu tsira daga azaban lahira tun anan Allah yana musu albashir hmm? yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min yana musu albashar da rahama ta musamman daga wuransa hmm? yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani ainihin yarda ta musamman a wurinsa wa jannatin lahum fiha na'imun da aljannatai waɗanda a ciki suna da ke ni'imomi na dindindin Allah ya keɓe su da waɗannan ni'imomin kuma na dindindin saboda haka ba zai yiwu kana mushriki ka yi da'awar cewa kafi al'ummar da ta ginu akan tauhidi sannan al'amur bil ma'ruf wa nahy munkar wanda shine magana da ake yi to ana magana ne akan ahadar kitabi ko wannan shine abinda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi fifiko da shi akan ahlul kitab waɗanda suka tauye wannan wajibi na al'amuru bil ma'ruf wan nahi anil munkar kamar da muka je ayat da muka karanta jiya ko Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hani daga duk wani mummuna da suka aikata a tsakaninsu shi yasa ibnu kathir yace duk wanda ya ya siffantu da waɗannan siffofi to ya kamanta kansa kenan da da ahlul kitab zai shiga cikin tsinuwa da Allah madaukakin sarki yayi musu Allah ya kashe mu to anan wani yana iya yin tambaya har yanzu idan abin da yasa aka fifita mu akan sauran al'ummu shine umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da kuma imani da Allah to ai ana samu a cikin al'ummu da suka gabata su ma masu yin wannan wanda sun imani da addinin su imani na gaskiya kuma suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna to ta yaya mu muka fi su hmm? ta yaya mu muka fi su don zai wahala a ce al'umma gaba ɗayanta babu masu umarni da kyakkyawa saboda kishin addini abu ne da Allah madaukakin sarki ya saka a zukatar mutanen da suka yi imani da addinin nasu da gaske daga cikin mabiya addini kowane addini duk wanda ya yarda da addinin da gaske to za ka ga yana kishin addini in ko akwai kishin addini to lallai za a samu umarni da kyakkyawa wadda mabiya addinin za su yi ma sauran ‘yan uwansu masu bin addini waɗannan masu kishi ɗin haka nan za a samu hani daga mummuna daga wurin waɗannan masu kishi da addinin za su yi ƙoƙari su hana abin a ko yanzu ba wana jin ma'azuzi na kirista ba yanzu ko mu a nasarawa state ba akwai rabon sa'ar da kirista ba hmm? wanda za ka ga suna buɗe littafansu suna wa'azi ko su ce abu kaza ba daidai ba ne bai dace da kirista ba ko ya dace kiristoci a dake ana yin abu kaza shine karantarwar yesu kiristi ai ana yi ko bakwai shi wannan ai umarni ne da kyakkyawa da kuma hani ne da da mummuna to an shine abin da yake sa mazanto mafiya alkhairi wani yana iya tambaya shi a to ai su ma sun yi tarayya da mu a a wannan muna wa'azi su ma suna suna wa'azi ko ba haka ba to amma ina jin kai ma zaka iya bayar da kan zaka iya ba kanka amsa hmm um, daga abin da kake gani kafin mu hore abin da wasu malamai suka faɗa kana iya bayar da kanka amsa yanzu wa'azin kirista a sati sau nawa ake yi <laughs> eh jama so dai ne wanda dai kowa zai je ya ji ko kowa zai karkade bible ɗansa domin a yi wa'azi wa'azin musulunci so nawa ke yi a gazi eh, ba iyaka hmm? in ka ji masallaci a unguwa a rana idan ba yi wa'azi da asuba ba za a yi wa'azi bayan magaruba wannan alal akalli nan fako alal akalli in ka je masallaci ɗaya baka ga ana yi ba in ka je na biyu zaka ga zaka ga ana yi sannan tsakanin magarban nan da isha kusan in ba masallacin waɗanda kansu bai waye ba kullum zaka ga ana karatu ko wanda karatun nan akwai umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna a ciki imma tafsirin alkur'ani ake yi imma sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ake in ma karatun tauhidi ake yi in ma karatun sirar annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi in ma fiqhu na annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi ko ma littattafai ne na wato ainihin na dubba na musulunci ake koyar da mutane don su yi haka to banda wannan akwai ƙungiyoyi na wa'azi na musulmi ko waɗanda sukan fita at least kowane sati hmm? suna zuwa wa'azi ƙungwa-ƙungwa wanda wannan aka yin shi bayan sallar lisha haka ne ko ba haka ba akwai wadda wa'azi sukan da ake yi ba daga lishan sai tsakiyar dare ake tashi hmm? akwai wa'azin sati-sati akwai wa'azin wata-wata akwai wa'azin shekara-shekara ma ko ba haka ba to wanda yake yin wannan kaga adadin masu yi sun ninka ninkin ba ninkin adadin waɗancan hmm? haka nan yanayin da lokutan yi ɗin ya tsere ma waɗancan to kaga anan ma kaɗai ya dace ka fahimci mai ne fifikon al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen wannan aikin akan sauran al'ummu wannan mun kwatanta da abin da kiristoci suke yi kenan shi ma fa a Najeriya a inda aka fi wa'azin kirista a duk duniya hmm? yadda muka faɗa cewa an ce statistik ya nuna musulmi su suka furko da addininsu a duk duniya ko to kuma ya nuna cewa inda ma aka fi riko da addini ko na musulunci ko na kirista aka fi yin wa'azinsa aka fi um, kafa ƙungiyoyi na addini shine Najeriya ha saboda haka da wahala a duk duniya ka samu kiristan da ya damu da da kiristanci kamar kiristan Najeriya Hmm? to su ne fa muka bayar da misalin kaga irin yadda suke wa'azi bai kai rabin rabin yadda mu muke yin wa'azi ba ko al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar to al-imam al tahir bin ashir yake cewa za a iya baka irin wannan amsar a ce maka saboda na farko dai bai tabbata ba cewa salihai daga cikin al'ummu da suka gabata suna lizimtar wannan abin ya zanto ɗabi'a ta su kamar da mu aka ce ya zanto ɗabi'ar al'ummar hani eh, da mummuna da umarni da kyakkyawa ya zanto an ɗora shi akan kowa gwargwadon iyawansa sannan an ware mutane na musamman aikin suke kenan wannan bai tabbata cewa akwai irin haka a al'ummu da suka gabata ba in ma tana iya ba a wajabta musu haka din ba ko kuma sun kasance ba sa kulawa da shi saboda tsoron cutarwa ko abin da ya kama da haka amma kana iya cewa har yanzu a ayat da zamu zo mu karanta Allah ya ce laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allah ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ya ce ba daidai suke ba da ya ce mana akwai mummanai a cikinsu amma mafiya yawancinsu kai ne sannan ya faɗi hukumar da ya musu a bisa wannan a gidan duniya sai ce da adalcin alkur'ani mai girma ba dukansu ne haka suke azzalumai ba a'a laisu sawa'a min ahlil kitab a cikin ahlul kitabi akwai waɗansu jama'a qa'imatun tsayayyu basa tafarki yatluna ayati llahi ana al wahum ya suna karanta ayoyin Allah madaukakin sarki a lokuta na dare kuma suna yin sujjada sai ce yu'minuna billah suna imani da Allah wal yawmil akhir ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani da mummuna wani zai ce to ah to gashi Allah ya tabbatar ma ahlul kitabi irin abin da ya tabbatar mana kuma yace shi yasa muka zanto mafi alkhairi gashi ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gashi yace anan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'an al munkar to amsa akan wannan wannan ayar tana magana akan waɗansu ne ƴan kaɗan kawai a cikinsu Ƴan kaɗan ne a cikinsu suke yin wannan ba da yawa ba shi yasa Allah ya ce minhumul mu'minun sai ce wa aktharuhum alfasiqun ɗan kaɗan ne kawai a cikin suke yin wannan bal malamai sun tafi kan cewa wannan siffar da ya faɗa Allah yana magana ne da ahlul kitabi da suka musulunta Idan su Abdullahi ibn Salam yace fatilka fi'atun qalilatun min ahlil kitab humul ladina dakhalu fil islam yan kadan ne kawai wanda su suka shiga musulunci irin abdullahi ibn salam faqad kanu fi'atan qalilatan na qaumihim falam yakunu jamharatan umma yace sun zanto jama'a ce yar kaɗan a cikin al'ummar su don haka ba ga magarin al'umma mani suke wannan aikin ba muku ɗaya wala ka samu unguwa hmm, da babu mai wa'azi mun gane to ko da waɗansu suna yin irin abin da muke yi to namun ya fi inganci namun ya fi yawa namun ya fi tasiri namun ya fi shiga zuci so nawa kake ganin ana wa'azin musulunci ko karantarwa musamman a wannan watan kana ganin kiristoci suna cinshirin suna zuwa su ce mun zo mu karɓi musulunci a dalilin sun saurari wani karatu ya ratsa zuciyarsu so nawa ne ka taba ji a coci mutane a karan kansu ba an je an yaudare su da dukiya ba ba an je an gaya musu cewa za a biya musu bukatunsu waɗanda suka daɗe suna jiran gwamnati ko al'ummar musulmi su yi musu sun kasa yi musu ba hmm? a zo a ce za a yi musu a kawo musu wutan nefa ko a saya musu injin nika da markaɗe ko a gina musu makaranta ko wani abu ne na duniya in ba irin wannan ba ina ne ka samu haka kawai mutum zai zo ce da ke coci ya ce ya zo a yi masa baptizma ya zo a yi mashi wankan shiga kiristanci to ballantana kuma yahudanci su yahudawa ma ai saboda ananin rowansu da suka kirkiran makansu cewa su ne sha'abullahi al-mukhtar su ai ba sa ma kiran wani ya shiga addininsu ba ta maraba da wani ya shiga addininsu saboda suna ganin in ya shiga ya zanto daidai da su kenan alhalin su suna ganin su ne zaɓaɓɓu a wajen Allah ba sa buƙatar wani ya zo yayi muzahama da su an yi wata ahadun mislama otitum ba su yarda wani a sai an bashi irin abanda aka basu ba sai dai a ah, kuku tsaya inda kuke suna kallon ku batattu kuma suna amfani da duniya su raba ku da naku addinin bayan su ma sun rabu da nasu addini da Allah madaukakin sarki yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas anan malamai suna cewa da Allah ya ce an fitar da mu ne linnas wato don mutane manan ikhraj din shine izhar wanda aka bayyanar da mu ma mutane anan mutane kamar da muka faɗa daga abinda hadisi ya bayar da fa'idarsa mutane gaba ɗaya tun daga zamanin annabi adam har izuwa a ƙarshen duniya mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an fitar da mu ne domin mutane mana domin amfanin mutane mu muka fi amfanar da al'ummu sama da yadda suke amfanar da kawunansu wato in kai tunani a tarihi ma haka ne a yanzu ma duk da rauni da muke da shi na cikin gida a yanzu ma haka ne babu al'ummar da waɗansu al'umman suke amfana da su kamar yadda sauran al'ummu suke amfana da al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Na farko kam shi ne batun yaɗa shari'a na gaskiya ɗin babu al'ummar da take kan gaskiya da take yaɗa shi kamar mu saboda ka kowa daga dukkanin addinai suna shiryu su shiga addinin musulunci kaga wannan amfani da muke wa mutane kenan shine maganan Abdullahi bin Mas'ud da muka karanta cewa muna jan mutane da ƙungiyoyi ko mu shigar da su addini ba ƙugiya na wato ainihin zahiri ba ne ai a kugiya ne na hujjoji da dalilai in kuna kallon debate na da yawa daga cikin malamai da suka shahara wajen debate kwana nan ma kamar su daga zakin raik ga yadda mutane za su zo su yi jayayya ko a gogi Eh, su faɗa a faɗa a faɗa su faɗa daga ƙarshe su ce sun karɓi musulunci shi ne kai wannan da ƙugiya aka ja su su ce sun karɓi musulunci da yadda za a yi a ɗauki nauyin mutum ya zai karatun musulunci domin ya rushe musulunci daga cikin gida ya je ya gama karatun in ya kai kololuwa sai ka ji ya ce a'a wannan karatun ya nuna mashi ya yi musulunci shine addinin gaskiya shikenan sai abin nan kaga wannan shi ma karfin hujja ne ko wannan shi ne kogiya da ya jawo shi zuwa ga addinin musulunci to ana samun wannan daga ko'ina waɗanda yake da wahala su musuluntan su ne yahuda kamar da za mu zo mu shi amma daga sauran addinan gaba ɗaya duk ana samu har waɗannan da suka fi kowa bayan yahudawan kuntata ma al'ummar musulmi su ne waɗannan masu bautan shanu ɗan indiya kunga ko kwanan nan ma a wani wuri a indiya sun je wani masallaci sun faffasa shi sun hana musulmi sallar jami'i ma da sallar juma'a a indiya ba saboda tsananin adawa da musulunci su din ma ana samun musulmi a cikinsu yayin da suka ga da yawan yawansu suka suna barin addinan nasu su shiga musulunci a dalilin irin su hujjojin irin su da zakir nai shi suka yi masa sharri um, suka ce suna neman shi su yi masa shari'a na zalunci a rataye shi shi yasa yi hijira ya bar indiya din ko? to wannan shine bangare na farko na amfanin al'umman musulmi masauran al'ummu jansu da suke zuwa ga shari'ar musulunci wadda za su kai su aljanna a dalilinsa su tsirar da su daga wutan jahannama na biyu a yau a duniya wajen tattalin arziki ƙasashen da aka fi tatsa aka fi tatsan alhairansu a amfana da su a duk duniya babu kamar ƙasashen musulmi ƙasashen musulmi a yau su suka fi kowane ƙasa arziki na man fetur kuma man fetur yana daga cikin manya-manyan abubuwa na arzikin ɗan arziki na duniya to ɗaukacin ƙasashen duniya suna amfana da wannan daga ƙasashen musulmi kun ga amfani wajen tattalin tattalin arziki haka nan ma'adinai da yawa masu kima a duniyar yau waɗansu a ƙasashen musulmi ne kaɗai ma ake samun su waɗansu kuma na ƙasar musulmi ya fi yawa yanzu bari ba misali abin mamaki uranium uranium kusan ina jin Nijar wannan Nijar ta kusa da mu ita ce ta ɗaya a uranium a duk duniya ma'adanin uranium amma an ji barka ta sai amfani da shi ana zuwa ana sata faransa tana ɗauka tana yin abin ta ga dama da shi shi Allah ya ba su jarumai yanzu sun kori faransa daga daga ƙasar muna roƙo Allah ya tabbatar eh, da su ya ba su iko na Shirin wannan amfani na ƙasarsu su yi amfani da shi domin mutane ƙasarsu to fuskokin ne suna da yawa um, abinda duniya yau take tinƙaho da shi daga wata musulmi suka fara shi suka wato ainihin developing ɗinsa zuwa wani waje sannan duniyar yau ta ɗauka ta ci gaba da bunƙasa shi science and technology yasa malamai da yawa sun yi littafi akan wannan Islam the father ne ko or the founder of the modern age abin nan Wahiduddin Khan hakanan the contribution of Islamic civilization to modern civilization hakanan Islam and the world Abu al-A'la al-Maududi ya rubuta littafi ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين an fassara shi da turanci islam and the world mai duniya ta rasa a sakamakon ci baya na musulmi turin da ci bayan har yanzu mun fi amfanar da al'ummar duniya sama da kowace irin al'umma da take rayuwa a duniyar yau don haka wannan siffar da Allah ya bamu tana nan tare da mu Allah ya ce an fitar da mu ne domin amfanin mutane wadaka mu amfani kawunan mu da hanyar ci gaba da yada wannan shari'a da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma mu yada wannan a sauran al'umma lokaci yayi to za mu tsaya anan Allah ya ce mu gobe sai mu tsora, daga walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum abin muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada badda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh